بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد ما صوبي بيمو أديدي والنشيري نام كويت جويدي مكوي karatun alkur'ani kama an zalahullahu subhanahu wa ta'ala ina mana sallama wahi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu a idan mai sauraro yana bibiyan mu muna ta maganganu akan alwakafu wal ibtida alwakafu wal ibtida lahu ahammiya jiddan fi ilmi tajwid wa ba'ada idan mutum ya san tajwidul huruf labudda min ma'rifatil wuquf idan mutum ya san ya zai gyara harufansa dole ya san min aina ya yabda wa ila aina yaqif mun gangaro har mun zo bayani akan alwaqafu almu'anaka hadha alwaqafu almu'anaka ويسمى yusamma alwaqaful muraqaba wa yusamma a duk malamai suna iya gaya masa haka kun suna cewa alwaqaful muraqaba alwaqaful mu'anaka alwaqafut tajazub idan ka samu kalmomi guda biyu ta yanda in ka tsaya akan ɗayan ba zai ba da ma'ana ba ma'ana ba yanda za a yi wannan ya zama istiklalun binafsi, to wannan shine ake cewa alwaqafu almu'anaka alwaqafu almuraqaba alwaqafu Takulu! taqulu بسم الله الرحمن alif lam zalikal kitabu الكتاب idan mutum ya duba mushafi ya ga rubuta haka zalikal kitabu la raiba za ka ga ɗigo ɗaya a sama ɗigo biyu ɗigo nawa uku larai ba sai ka ga fihi shi ma sai ka ga ɗigo ɗaya ɗigo biyu ɗigo uku idan mu ce duba musafi yanzu haka zai gani idan idan qulta zalikal kitabu la ba ووقفت تقول فيه هدى للمتقين to ba a son haka me yasa ki samu aka ce masa alwaqafu almu'anaka kenan kuma abinda ake so da ذلك الكتاب لا ريب فيه ma'ana ka wuce wannan ka zo ka tsaya a nan ƙarshe amma kenan ba a so mutum sai ya zo ya tsaya kan wannan sai kuma ya joni domin me wannan fihi ba za ta zama mustaqilla bi ha ba ko kuma mutum ya ce zalikal kitabu la rayb sun thumma yaqulu fi yaqifu thumma yaqulu hudal lil muttaqin ma ma'ana fihi huna لا ريب لا ريب في ماذا ولم يتعين ثم قال في في ماذا ولم يتعين أيضا الوقف الوقف المعانقة الوقف الوقف المراقبة الوقف الوقف التجاذب wannan yana daga cikin wakafin da za a duba yana nan da yawa a cikin alkur'ani a misalansa kuma yau shine ranar da za mu yi darasinmu na ƙarshe akan abin da ya shafi tajwidi ma'ana ina nufin a wannan shekarar insha Allah sai in bayan sallah ne za mu zo mu dora akan abin da ya shafi shirin mu koyi tajwidi amma a cikin ramadan insha Allah ta'ala za mu zo eh, mu ci gaba da eh, ba da wasu darussa kuma wanda suka shafi wani bangare in Allah ya yarda eh, wannan zai ba mu dama insha Allah sanakra al'ana suratul fatiha wala'alla ya zama cini wancan darasinmu da muka zo ajiyewa haka muka yi don me muga yadda ake karanta fatiha ɗin gwargwadon hali bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin da'iman akulu la latakul rabbil alamin لأنها الخنخنة إخراج المد من الحرف مشربة بقنة هذا لا يجوز الرحمن الرحيم أيضا المادة تخرج من لا تخرج من الخيشوم مالك يوم الدين لمن يقرأ لماذا حفص عن عاصم أو تقول مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين لا تقول إياك نعبد وإياك لا إياك نعبد وإياك نستعين لا تقول تعين هناك زيادة نستعين إيه